barakatuh barkanku da kasancewa da TV insha Allah kamar da kuke gani bidiyon mu yau zan muku jawabi ne akan yadda na samu bitcoin na kimanin dala goma kamar da kuke gani gashi MyLab wani kamfani ne da ake mining na bitcoin wanda suke ba dama mutum zai sa kuɗi amma in ya bincika ya ga zai iya saka za su baka dama ka saka kuɗi ko USDT ko kuma ka tura Bitcoin wanda bacin haka za ka yi activating na mana sai ka so mayan mayan to kamar yadda kuke gani yana wani tax ne ma'ana wani aiki na gudanar shine aka bani wannan kyautar bitcoin ɗin gashi congratulations your bounty request is accepted you have got 0.003 BTC for your bounty request youtube bi ma'ana ana ni murna da karɓar shi wannan kyautar da tsarin ba da kyauta da suka yi ma'ana abin da na yi aikin da na yi to an karɓe shi kuma an bani bitcoin gashi kimanin 0.0038 shi wannan na yi bidiyo ne a youtube na yi jawabin yadda za a yi amfani da shi wannan miner tasu ko kuma wannan site nasu domin a yi mining amma bidiyon na yi shi ne ta harshen turanci duk da cewa ba dole ba ne sai ka yi da harshen turanci kai ma in ka tashi kana da buƙatar yi za ka yi amfani da harshen hausa domin za su je saurari bidiyon kuma za su yi amfani a youtube ɗin su canza yare daga hausa ya koma masu turanci yadda su fahimce su fahimce shi to yanzu ku biyo ni kamar da kuke gani wannan 0.003 sbtc ɗin bari ku ga kimanin darajar shi bari mu je kucoin mu duba darajar shi ku gani da wannan shine zuwan ka na farko nan tar na fata za ku mana subscribe sannan muna fata za ku mana share da like na wannan bidiyo idan ya burge ku akwai ɗan network kaɗan don yi haƙuri ok yanzu kafin ya buɗe na ga farashin nasa bari mu gani bari mu je site ɗin nasu ku gani kamar yadda kuke gani nan site ɗinsu ne na my lab kun gani wannan shine abin da aka ba 0 0.0003 zero point ne abin da aka ba ni aka bani sakamakon wannan bidiyo da na yi da musu jawabi na tura musu to yanzu kafin nan bari mu je ku ga yadda ake yin tax ɗin zan ajiye muku link a description yadda za ku shiga ku yi rijista idan kuka yi rijista sai ku danna waɗannan ɓangaren hagu waɗannan three lines ɗin nan da kun danna shi za ku zo nan affiliate ɗin nan da kun danna affiliate za ku shiga task da kun danna task sai ku ɗan jira kaɗan yawwa kamar yadda kuke gani gashi zai buɗe muku wannan fejin da ya buɗe muku wannan fejin gashi za ku ga sun ce an up to 2000 dollar ma'ana za ka iya samun har kimanin dala dubu biyu affiliate task shine ayyukan da za ka yi na ka haɗa wasu da shi wannan site ko kuma wannan kamfani domin su zo su yi wannan mayan abubuwan gashi nan gashi akwai ƙa'idoji da dokoki da aka karanta gashi nan sannan ya zama na tsayin abin da za ka yi gashi tsayin abin da za a yi ya danganta a me za ka yi a tiktok ne ko kuma a youtube ko facebook ya danganta saboda haka za ka karanta ka gani kamar yadda kuke gani wannan shine bashin na zaɓi na wani ai gashi na yi submitting kun ga ƙarshe ga status ɗin ga link ɗin bidiyon da na saka musu suka yi amfani da shi ga shi kuma wannan kuma shine abin da suka bani ga kuma status shine successful and fed, gani to kamar yadda kuke gani yanzu bari mu fita mu ƙara shiga tax ɗin domin su ba mu ragowar yadda za ku gani sosai yawa kamar yadda kuke gani nan shine fejin da za ku shiga ku yi wannan tax ɗin za a buƙaci ku yi bidiyo ne akan ko youtube ko tiktok ko kuma facebook da makamantansu dai kowanne za ku ga tsarin da ake so za ku karanta domin ku yi bacin kun yi kun je kun saka kafin ya cika awa 24 chip sai ku ɗauko link ɗin shi ku zo ku yi festin za su ba ku waje inda ku yi submitting ɗin wannan link ɗin za su duba insha Allahu ba zai fi kwana goma ba ko wance kafin ya kai kwana goma za ku ga sun faɗa muku matsayinku kamar ni yadda kuke gani ni yanzu ba su bani dama in ƙara yi ba inda already na riga na yi nan ba su bani dama ba sai na yi mai sai na sai ina da tera hash kimanin goma zan iya ci gaba amma da da bani da komai ma kun ga sun bani dama saboda haka gashi recent bounty transaction ma'ana transaction na kyautar ta kwana kurkusa shine gashi ga ga id type din gashi reward amount gashi ga ga youtube link nan wanda na saka musu status gashi nan successful and failed ga sun biya ne to kai ma nan za ka shiga za ka yi tax din naka sai ka zo ka saka musu link din da ka saka musu link din a wajen submitting insha allahu za su yi review kan shi wannan daga ƙarshe kuma za su faɗa maka sun karɓa daga ƙarshe za su faɗa maka cewa sun karɓa ko kuma ba su karɓa ba ina fata Allah ya sa su karɓa to kamar yadda kuke gani nan bashin sun riga sun baka sai ka shiga nan wajen sai ka click akan wannan buy hash rate ɗin da ka yi click akan buy hash rate sai ka ɗan jira kamar yadda kuke gani ah, 1 tera hash per second suna sai da shi h dollar ga amount ɗin shi in btc 0.0029324 btc to saboda haka yanzu mu in case in zaka siya in zaka turo BTC zaka iya soma daga me BTC ne wannan amount din in ka zaɓe shi nan zaka zabe payment method gashi Bitcoin in ka zaɓa zaka je zaka yi nan continue to buy din in siya zaka yi kenan za a baka address na shi wannan wayar ɗinsu za ka je ka turo bitcoin daga kowace exchanger zai zo to in kuma da ethereum ne shi ma za ka zaɓi ethereum a matsayin payment method gashi ko ka zaɓi litecoin inda credit card ne ma ko euro za ka zaɓa inda usdt ne shi ma za ka zaɓa to shi ne wannan da ka zaɓa za ka yana continue to buy shine za ka je ka turo ok to ni yana tunda already a riga an bani shi to bari in zaɓi account balance inda ina da shi bacin ka riga ka turo abinda kake da shi sai kuma ka zo nan ka zaɓi account balance kaga ashe za ka siya kenan in dala aka baka in ma mai automatic za su mai da shi tsarin bitcoin ne zai kuma ya su conversion ɗin shi zuwa bitcoin saboda haka sai ka zo nan ƙasa sai click akan wannan account balance din bi ma'ana da account balance za ka siya kenan sai ka click akan continue to buy ok sai mu ɗan jira yawwa sai mu ɗan jira mu gani yawwa to kamar da kuke gani gashi nan contract bought successfully ma'ana an samu nasarar siyar contract din ko kuma kwangilar to wannan shine yadda za ku bi kuma ku samu naku a bitcoin din sannan kuma ku zo ku siya shi wannan hash power ɗin kamar da kuke gani gashi please add your bitcoin receiving address on our whitelist to make withdrawal za ka saka adres ɗin da ka riƙa withdrawal ɗin bitcoin dinka? amin whitelist So what I can ce send an email to one hello at mylab.pz okay your registered email address The a include your withdrawal address that you you had like or you would like to whitelist sannan a saka ita wannan wire address then. wacce kake so ka riƙa withdrawing ɗinta wacce za a saka ta a whitelist ɗin once we receive your request we will swiftly add your address to the whitelist up to 24 hours you will then be ready to experience lightning fast withdrawal da zarar kayan ajin ɗinsu to za su shiga da ita tsarin kuma za kasance cikin wanda za su rika samun damar withdrawing cikin hanzari to kamar da kuke gani yanzu gashi za ku ga balas ɗin ya canza sannan kuma me gashi wannan hash rate ya soma reading kun manyan ya soma kankama kenan saboda haka wannan shine yadda za ku bi ku sami shi bitcoin sannan kuma ku siya domin so mai muku mining insha Allahu na yi withdrawing zan yi bidiyo a nuna muku yadda na yi withdrawing na fata wannan bidiyo ya ƙatar da ku Na fata za ku na share da like wannan bidiyo na gode assalamu alaikum